masu kallo da saurare muna yi muku barka da warhaka da fatan 'yan uwa za ku biyo mu domin jin kiran da ɗaliban Nijar mazauna ƙasar Sudan suka yi ga shugaba Muhammad Bazoum da sunan cewa babansu ya taimaka musu domin tsamo su daga cikin wannan tashin hankali da ke faruwa a cikin ƙasar Sudan. Don haka kamun dai mu shiga cikin bidiyon tamu ga gadan muna tunar da 'yan uwa idan farkon zuwa ku ne wannan shan tamu mai albarka. Kuna iya leka ƙasan bidiyon mu akwai inda aka rubuta abu ne da kalmar Faransanci ko kuma subscribing da kalmar Turanci kuna iya taɓa shi sai ku yi gaba ku danna mana kararrawa akan zai iya ba ku damar duk lokacin da muka saki bidiyo za ta zo muku a daidai lokacin da muka sake ta. Idan kuma abin ya burge ku kuna iya danna mana alamar jan ma'ana kuna so, sai kuma ku ɗauki bidiyoyin ku yi fartaje gurub-gurub domin sakon ya kai zuwa ga shugabanni. Don haka bari mu shiga cikin bidiyon tamu gadan-gadan. ɗaliban Nijar mazauna ƙasar Sudan sun yi kira ga shugaban ƙasa wato Mohamed Bazo, ya taimaka musu domin samo su daga cikin mawuyacin hali da suka fuskanta a cikin ƙasar Sudan. ‘Yan Nijar dai mazauna ƙasar Sudan musamman ma ɗalibai na kokawa ne kai yadda har yanzu ba wani yunƙuri da gwamnatin ƙasar ke yi na kwashe su zuwa gida Nijar. Suna kokawa ne a daidai lokacin da ƙasashen duniya duniya daban-daban ke ci gaba da kwaso mutanensu da ke zaune a ƙasar Sudan tun bayan barkewar yaƙi da ke faruwa tsakanin sojojin gwamnati da na rundunar mayakan RSF a ƙasar ya ritsa da su a cikin ƙasar. Ɗalibai dai na jamhuriyar Nijar kin da ke karatu a ƙasar ta Sudan sun ce suna cikin wani mawuyacin hali na tsaka mai wuya bayan da wakilan ƙaramin ofishin jakadancin ƙasar da suke sa ran samun taimako daga gare su suka bi tawagar su suka bi tawagar kasar faransa zuwa kasar jibuti suka bar su a zubde alhaji Rabu'u kane ɗaya ne daga cikin jagororin ɗaliban kasar ta nijar da ke kasar sudan inda ya ce yanzu suna cikin tsakiyar inda tashin hankalin yake faruwa ta ko'ina an sa su tsakiya ƙarshe ma harbe-harbe ake yi a tsakiyar inda ɗaliban suke don yanzu haka babu ɗalibi ko ɗaya a cikin ɗakunan kwanansu mun tattara kaya muna kwana a tsakiyar fili a a tsakiyar fili na jami'a saboda gudun kadda wani gini ya zawa mutane inji shi, ya kuma ce a halin da ake ciki yanzu ba su san inda za su sa kansu ba saboda dama inda ya kamata su kai kukansu ofishin hulɗa jakadanci ne kuma sun je ya ƙara da cewa mun je muka kai kukanmu kuma suka kuma su kansu waɗanda ya kamata su jagorance mu sun bi tawagar ta Faransa sun tafiyar su sun bar mu a nan. ɗaliban su ma sun yi kira ga Shugaban ɗaliban su ma kuma sun yi kira ga shugaban Nijar wato Muhammad bazo da ya taimaka musu ya ɗauki mataki da ya dace don fitar da su daga cikin wannan tashin hankali da suka fada a cikinsa. Ba mu da kowa sai Allah sai kai shugaban ƙasarmu kai ne za ka iya taimakawa ka fitar da mu daga cikin wannan tashin hankali saboda a halin yaƙi ba a san inda zai kai mu ba. Mun shiga wani yanayi wanda babu wanda zai iya taimaka mana sai kai babanmu, a cewar ɗalibi Rabi'u sauran ƙasashe kowa ya zo suna kula da mutanensu suna kwashe su suna maida su ƙasashensu. Ita ma dai ƙungiyar ɗalibai ta ƙasa USN ta bakin kakakinsu wato ifri mulin alasan ta yi kira ga hukumomin ƙasar Nijar da su yi ƙoƙarin kwaso daukakin ɗalibai na jamhuriyar Nijar zuwa gida Nijar, yadda sauran ƙasashe suka mayar da duka 'yan ƙasarsu gida. hukumomin ƙasarmu ya kamata su gaggauta tura jirage don kwaso duka wani ɗan mu zuwa gida Nijar in ji shugaban ƙungiyar, shi ma shugaban ƙungiyar da ke fafutukar kare haƙƙin ɗan Adam lamoji suraji Isa ya koka da wannan matsalar yana mai cewa suna neman jin ta bakin ofishin ministan harkokin wajen Nijar din game da wannan batun, ya ce a matsayinsu na ƙungiyoyin fararen fulatun da aka fara wannan yaƙi a Sudan suka tuntubi ofishin ministan harkokin waje a ƙasar inda suka bayyana mana cewa shugaban ƙasa ya bayar da umarni na a ɗauko matakan ganin cewa an maido da duka 'yan ƙasar Nijar da wannan yakin ya ritsa da su zuwa gida Nijar. kuma mun yarda da cewar Shugaban ƙasa Mohamed Bazoum yana biye da wannan magana sannan kuma za a ɗauki matakin. Ofishin Ministan Harkokin Waje Jamhuriyar Nijar ɗin ya ce nan gaba kaɗan ne zai fitar da wata sanarwa game da wannan batun. Sai dai nata ɓangaren ma'aikatan kula da harkokin Turai da ma ma'aikatan harkokin sojojin ƙasar Faransa sun yi gudanar da aikin kwashe mutane daga birnin Khartoum da safiyar Talata. ne aka kwashe mutane 538 zuwa ƙasar Djibouti daga ciki akwai 'yan Nijar 38 maza da mata da ƙananan yara. Don haka duka-duka dai a nan dai muka zo ƙarshen wannan labaran. A nan dai muke fatan Allah Ubangiji ka albarkaci al'ummar ƙasarmu da kuma ƙasar baki ɗaya da sauran ƙasashen musulmai. A nan dai muke fatan Allah ka kawo wa ƙasar Sudan kwanciyar hankali a cikin yakin da ya bari. barke a cikin ƙasar ta Sudan, a nan yi muke ce ma 'yan uwa alaikum.